Kalangu. Haka ne studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mama ya zo muku da labarin namu da farko ga muhimman kanan nasu. Ana ci gaba da tsare shugaban kungiyar nan ta na. sai kuma mutanen da aka koro daga kasar algeria suna nan sun iso nijar za ku ji wata daga cikinsu muna tare da rahotonmu na musamman kan dabbobin da suka cancanci layya to madalla shugaban kungiyar farar hula ta mujen siraje isa ya amsa kira a ranar asabar da ta gabata da kuma aka ci gaba da tsare shi a ofishin 'yan sanda na fishi a yau da safe ya bayyana a gaban babban alkali ga dai lawansa metar ahmed mamman a cikin rahoton rukayetu abdurrahman shi dai Raji an kama shi ne saboda wani da ake cewa Malam Sabiu ya kai karan shi bisa wani magana da ya samu bisa harka sallah wannan da shi da wani abokin shi. Bisa shi ne ya kai karan shi aka tsare shi a can gidan polisai daga nan kuma aka kawo shi gaban procuror shi kuma adana shi nan gidan kaso har aishara. shara. da ake tunguma shi da shi maganar da ya yi bisa zancen an tada sallah har zuwa kambi kenan kamar ya ma wani wanda yake aikin service public laihi ne saboda shi ne aka kama shi. Yanzu za mu jira kan rada za a shari'a mu zo mu yi bayani mu gani yadda ake to yanzu dai ba a samu aka sa ranar ba mai abin bai juma tun da procedure king na flagrant deli ne bai juma za a zo gaban shari'a insha Allah eh anan gidan kasan yanzu ba na ake tsare da shi A ranar Litinin da yamma bakin haure da dama da suka hada da yara da tsaffin mata da kuma mata masu shayarwa da suka isa garin matamai da ke jihar Zandar bayan sun fito daga Agades a cikin wasu motocin bas guda biyu. waɗannan bakin haure 'yan Nijar an koro su ne daga ƙasar Algeria. Wakilinmu Asmana Shina ya samu tattauna da wasu daga cikinsu. kama mu aka yi mu dubu da ɗari uku da guda uku duka yan nijar ne duka yan nijar ne da motoci karkar suka mana rufule suka kama har yan gizan daga yan gizan ma da muka da kawai daga cikin mota su wannan muka shigo da za ta kamu agadas muka zo agadas kwanan mu daya muka taho yau alama dai akwai wahala to me yasa kuke tahiya kuma ayo sa kai ne wani ya tahiya je yana labarin ya samo kuɗi wani ma he ce ni ma he na ji he ka ji har ka je ka tar da rayuwar ranka wani ya je da ran shi wani ya mutu da kai da diyanka yanzu kina koma ko yaya an yi ne an koma tan kai za ka ban kuɗin motar ko in je ban yaba watan biyu ban mai da ba kuɗin yo ai ban da wanda zan kera in koma an baki kuɗin kina koma a amiza ne in yi koma in dai har ka ban kuɗin yanzu an kama kasuwanci ke ma daga can kike aljeri eh daga aljeri nake wallah daga kwana na goma aka kawo ni jin ka ne ya hu ganin ka muka bi masu zuwa muka je barashe ko tsautsayin dai ai haka To Allah ya kyauta, domin ƙarfafa hulɗar dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu gwamnatin Algeria ta ba da taimakon cimaka da kuma kayayyakin karatun boko ga al'ummar Agades wannan taimako ba shi bane na farko irin sa da zai isa ga mutanen Nijar da aka kwashe daga ƙasar Algeria. Wakilinmu Anise Karim ya je wurin ga rahotonsa. Tun da sanyin safiya ne wani shirgin ƙasa Algeria makare da abinci ya sauka a filin saukar jiragen sama na Manu Dayak da ke Agades. Shakadan ƙasar Algeria a Nijar da kan sani ya zo domin miƙa taimakon da ya kai ton 32 na abinci da waɗansu kayayyakin makaranta. Ambasada Bilal Aziz Tallafi ne daga yaren Tamaraset zuwa ga yaren Agares na tallafawa mabukata a cikin wannan lokaci na tsaka mai wuya. Sannan kuma wannan tallafi taimako ne kan matakan da aka ɗauka na dawo da waɗansu 'yan Nijar daga ƙasar Algeria. A cewar magabatan jihar Agares wannan taimako ya zo daidai lokacin da ake matuƙar buƙatarsa. Taimako ne da ya yi matuƙar faranta mana rayuwa. Mun saba koyaushe ƙasar Algeria tana taimakon ƙasar niger Taimakon jinƙai ne. Muna miƙa matuƙar godiya ga mahukuntan Algeria dangance da wannan taimako ga al'ummar ƙasar niger. Duka da yake wannan tallafi za a rarraba shi ne zuwa ga waɗanda aka dawo da su daga ƙasar ta Algeria, amma akwai buƙatar a dubi waɗanda suke matuƙar buƙata domin tallafa musu a nan Agades. Tawagar mayakan MPRD a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Tanumi ta fito daga ƙasar Libya ta iso Nijar bisa shirin ƙarfafa zaman lafiya tare da hukumomin ƙasar Nijar a ranar 15 ga watan Agusta. Isowar tawagar ke da wuya a Tumo na yankin kawar sojojin Nijar suka ce su koma baya kaso ratsa iyaka lamarin da ya sanya tawagar komawa daga inda ta fito cikin ɓacin rai. Kore andar mataimakin shugaban kungiyar ya buƙaci gwamnatin Nijar da ta girmama ta da ta ɗauka. Hukuma shi ne ya kira mu suka ce mu zo da sojamu da makaminmu da kome da kome. Muna nan muna tafiya da makamai mu da yawa da mutane nigeria mu sun kai mutum hamsin da muka kusa frontier zai suka ce a ba son ku ba yanzu ba ne haka suka ce. To ni ban taba gari ba inda Nijeriya za su tashi su tafi cikin garin su kuma a ce su zo a yi na a jara nono daga ba kuma a ce nono ku koma sai ran da muka ga ma. Don wannan da muka tambaya sojan nan suka ce ai ai daga sama ne suka samu tsakanin Bilma da Agadez kafin ka tai a cikin Nijar kap babu inda zaka je a gidan ka sai kai sati guda ko sati biyu zaka jira a yi escort din ka tafi kowace safiya ana sata ana kashe mutum ana yi komi da komi an yi yarjejeniya an yi lafiya za mu so mu te mu tantauna mu gani duk iri wannan matsalolin nan mu samu mu jara shi hakin sai suke nema su je su zamna a cikin garuruwan su to abin da ya kamata a jara kowa ya cika cikin gari shi Studio Kalangu ya tuntuɓi magajin garin Dirku Jerome bukara. da ke cikin tawagar masu shiga tsakanin mprd da kuma gwamnatin nijar ya ce rashin fahimta ce a game da ranar gana da aka tsaida duka a cikin rahoton wakilinmu musa muhammad Mun ce da su dakata sai an ba mu izini, mun ba da mu amma sai mun samu umarni, saboda karɓar irin waɗannan jama'a yana buƙatar shiri sosai. Mun tsayar da matsaya a kan haka sai dai suka kasa haƙuri. Ni kasancewa na na magajin garin Dirku ba zan taɓa amincewa da irin wannan ba ba tare da samun umarni ba. Eh gaskiya ne an samu ɗan saɓani ne na lokacin da aka tsayar da a taho da su. Bayan sallah aka ce goma sha biyar ga wata da zarar minista ya koma ya mai amma ba shi ke nuna cewa ba goma sha biyar ga wata su zo wannan ne rashin fahimta da aka samu. A gobe ne alhazai bisa burin cika ayyukan hajjinsu za su hawan dutsen arfa. wani irin mahimmanci ne wato mahimmancin guda da ke ga wannan aiki na hawan arfa wato a cikin mahimmancin aikin haji menene tarihin dutsen arfa da kuma mahimmancin hawansa ga alhazai ga amsar malam abdulaziz fata'u muhammadu a cikin rahoton releto sumana Arafat veut dire d'abord retrouvailles. Arfa yana nufin wajen sake haduwa. A lokacin da iyayenmu biyu Adam da Hawa'u aka sako su daga aljanna suka zo bisa doron ƙasa, a nan ne suka sake haduwa. A cewar wata ruwaya, a nan ne suka fara haduwa. Sannan Arfa tana daga cikin idan mahajici bai samu tsayuwar Arfa ba, to ba shakka hajjinsa ta ɓaci. Rana ce mafi mahimmanci a cikin ayyukan hajji. A ranar ne Allah yake yafewa bayansa a zunubansu. Don haka duka wanda bai samu tsayuwar arfa ba to ya rasa haji sai dai ya sake. Kuma da ba ta yi haji ba ana muna wasiya da mu yi azumin wunin wanda idan mutum ya yi sa to Ubangiji zai karkare masa zunubansa na shekaru biyu, shekara ta baya da kuma shekara mai zuwa. In ani in ani 'Yan kwanaki kalilan ne suka rige a yi hidimar sallah idan akwai wani aikin da ke samun karɓuwar matasa shine sana'ar sayar da kayayyakin girki. a Abokiyar aikinmu Bilkisa Muhammadu ta mai da hankali kan wannan batu kuma ga rahoton da ta haɗa mana. Yanzu haka ana ci gaba da shirye-shiryen tunkarar sallar layya a nan birnin Yamai, inda lokaci ne na sayan kayayyaki gyaran nama. Masu sayar da kayayyakin da ake amfani da su wajen yankan nama da dai sauransu sun ka kayayyakin kala-kala shibge a kasuwa. Sai dai shin ko ina waɗannan kayayyakin suke fitowa ne? Waɗannan kayayyakin ana zuwa ne da su daga katako. Akwai waɗanda ake zuwa da su daga ƙasar China, amma mafi yawa ana kera su ne a nan. A cewar mai sayarwa kayayyakin ba su da tsada, sannan kowa yana iya samun daidai ƙarfinsa. Murahu sun danganta ne da tsawo da inganci. Akwai na jika da hamsin, jika biyar jika goma akwai har na jika talatin da biyar akwai wukaye na jika da hamsin dari da hamsin har na ɗari da ashirin haka ma waɗansu masu sayan kayayyakin da muka tarar a kasuwa suka tabbatar muna akwai kayayyaki jibge a kasuwa sannan ba tsada sai dai ba kuɗin saya kayayyakin hawa-hawa ne kowa yana samun daidai ƙarfinsa a yayin da ana samun kayayyakin ko'ina a kasuwanni, su kuwa masu sayarwa suna kokawa ne da rashin masaya don haka suke kira ga jama'a. Dabbobi kusan goma ne suka mutu bayan sun sha gurɓataccen ruwa da ke ɗauke da siyanir. Siyanir dai wani sinadari ne mai guba da ke kashewa da ake amfani da shi wajen aikin zinari a yankin haƙar zinari na Dumba ƙauye mai tazarar kilomita goma da tera a cikin jihar Tilaberi. bayan wata kara ta wani makiyayi da ya aje bisa la'akari da mutuwar dambobinsa. Prefen jihar ya isa wannan wuri domin ganewa idonsa. Hamadu Halidu Prefen jihar Tera ya baiwa Sumana Amadu ƙarin haske kan wannan batu tawar tarho. Saniya hudu da jaki biyu da raguna hudu ne suka mutu bayan da suka sha ruwan da aka sama gubar da ake wanke zinare da ita. Wannan raskunan da na yi ne, yanzu haka na halarci wajen inda muka tarar sun binne dabbobin da suka mutu. Bayan haka ne muka tambaye su da su rufe wajen kafin daga baya. Sannan mun umarce su su rufe ramen da suka yi. Kun san a lokacin ruwa gwamnati ta hana aiki da wannan gubar. Sai dai wani abun ba zata a lokacin da muka je wajen mun suna aiki, inda ma amshe da yawan kaya da suke amfani da su. Sannan sun biya diya waɗannan dabbobin da suka mutu. Bayan haka mun gargaɗe su kada su yi amfani da wannan guba. Ko gobe zan ƙara komawa a wajen domin in ga in sun rufe wajen ko kuma a'a. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalau ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Haka ne sai tare da Kalangu. Kwanaki kaɗan suka rage al'ummar musulmi na ci gaba da shirye-shiryen hidimar sallar layya tare da wajabcin yanka rago domin yin koyi da annabi Ibrahima girma ya tabbata a gare sa domin tantance dabbobin da suka wajabci a yi layya da su da ire-iren dabbobin da ya kamata a yanka. Balkisa Hamidu ta sami hira da Ustaz Mustapha Amadu, Sektar Janar na ƙungiyar Musulunci ta Fuziya. Dabba ta farko da aka yi so ita ce namijin rago. namijin rago wanda yake kuma hori ne yana da jikin shi kaf kaf kunnan shi bai gunce ba ko bai yanke ba hancin shi bai gunce ba bai fude ba kafan shi yana daidai kafafun shi suna daidai baya dingisa kuma yana da mai in son samu ne kuma ya zamanto ya rayu daga wata shida zuwa abin da ya haka nan in ba a samu wannan ba ana iya a nemi macen rago kamar tumkiya ita ma cikin wannan dai halayen ake son ta amma ita ya zamanto ta ta shayar da nono dama saboda wadda bata shayar da nono ba ba a yi tsammanin ta balaga ba ta kai wurin yanka ba ta mace ita ma cikin wannan kwandishin na namijinta ita ma ana son ya zamanto tana da wannan gabobinta duka daidai in ba a samu tumkiya ba sai a je yanzu ga namijin akuya bunsuru kenan sai a nemi bunsuru shi ma wanda yana da lahiya yana da jikin shi cikakke shi ma ana yanke bayan bunsuru ba a samu bunsuru ba ana zuwa wajen akuya ita eh, akuya tana zuwa bayan bunsuru in ba a samu bunsuru ba sai a nemi akuya ita ma ya zama ta shayar da nono don ita ma ana yanka ta a yi laye da ita ya halalta kuma in ba a samu wannan ba duka ko ko ya zamanto inda za a layya babu wannan duka ana iya yanzu sai a nemi dan saniya rami wanda ya shekara wanda ya shekara dan saniya na mishi kuma in ba a samu namiji ba ana ta mace cikin shi ita ma wadda ta shekara eh wannan ba a ba a ba a ba a ba a ce dole sai ta shayar da ba amma in dai ta ta kai shekara ɗaya zuwa sama ana iya a yanka ta ta saniya a yi laye da ita in ba a samu wannan ba ko ko dabbobin da da kwai laƙumma ne sai a doki laƙumi namiji in ba a samu namiji ba sai a doki mace. Ƙarshen labarin namu kenan da ganan studio Kalangu a huta lafiya.